бессмельно wasu kalamu da sauraron mu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saurare da ku sa wannan kafa da fatan za a gyara zama domin a sha labarin namu na didin lokaci wanda ni Omar Rigo na shirya kuma zan gabatar muku da su wato a jiya ne a shugaban kasa bazum muhammad ya tattauna tare da wata tawaga ta wato dinkin duniya bisa kan wato zaman lafiya wannan kuma bayan sun hoto daga kasar mali don su tattauna tare da shugaban kasa su ga irin ci da aka samu wajen wato bunƙasa demokradiyya da kuma kare al'umma musamman ma wajen tsaro da kuma yadda wato za a yi kokari na kawo yara bisa kan wato sauya yanayi a wasu daga dakin shawarar tare da wato shugaban ɗaya daga cikin tawagar ya yi mu ƙarin bayani kamar haka wannan ne suka zo su ce duk da wannan matsalolin da muke da nijar tana tsaye kuma nijar tana tsaye saboda rike gaskiya saboda rike demokrasiya a takaice ga abin da zan gaya muku ga abin da ya samu ta zoma kuma ga sakonnin da aka gaya ma president bazoum kuma ba president bazoum kadai da aka gaya ma duka al'ummar nijar ne ake ma godiya da irin wannan kokari da ake a cikin wannan mawuyacin a cikin shi security council kamar tsakanin mu sun ɗan rarrabu a gaskiya mu mun tambaya mun ce a yi kamar ofis wanda ta shi zai zamanto ita majalisar ɗinkin duniya za ta riƙa ba da kuɗi saboda ne ne mu muke fita kar mu aika sojoji ya zama saboda ba su kayan tsaro ba su iya ba su aiki kan mu aika su babu wanda zai ba su abinci kan mu aika su babu halin da in mutum yi jiyo za a iya a kawo tallahi a kai shi to wasu sai suka ga haka nan bai dace amma sai suka ga kamar su kama ma kowace ƙasa ta cikin jesan sahel da ƙarfafa ƙarhinta in ya so daga can baya a haɗu a yi yakin na ta'addanci haka za a yi to yau president bazum ya ƙara ta wannan zancen kuma su dukansu abokana na cikin security kansu kowa ya ce ya ji in ya so in muka koma yanzu biyu za a zamna a sake muhawara amma mun tabbata da wannan zauwa da muka yi ziyara wannan da muka yi za ta yi tasiri a cikin eh, zamantakewa tsakanin security council da so a yanzu haka majalisar dokoki na ci gaba da gudanar da taro na 'yan majalisar dokoki a yau ma wato sun tattauna bisa kan wani wato sabon ayar doka da ake son a kaddamar da musamman ma da take kawo gyara bisa kan fasalin kuɗi na shekara 2021 wannan kuma ana son a maganta da shi an maganta da shi ne domin wato kaddamar da ayoyin dokar ta kawo gyara ga wata daga cikin 'yan majalisar dokokin da karin bayani bisa kan wannan ayar doka. ga zama da muka yi zama na biyu ne in kuna tune wata uku da suka huce an kawo gyaran huska dalilin wannan gyaran huska da aka yi kuma shine e, ka kumanta cewa da mu mun shigo an yi zaɓuɓɓuka da suka huce eh, don ka aka aza sabon shugaban ƙasa da sabon gwamnati kuma gwamnatin mu ya samu wasu sabin tallahi don ka sai ya yi kira cewa a zo a yi wannan gyaran huska na farko yanzu kuma wanga gyaran fuska na biyu shine dalilin da aka yi shi shine eh, har yanzu har wa yau dai wasu wani sabon tallahi ne gwamnatinmu ya samu don sabon tallahin nan eh, gwamnati ya yi tunani ya ce to a zamna a gani a kawo gyaran huska eh, saboda ya shaida ma 'yan ƙasa kudin da suka shigo kuma wace hanya za a kashe su to shine wanga sabon eh, zama da muka yi na biyu don a kawo gyaran huska ga eh, dokar kasahin kudi eh, ta an cewa da ruwa da finance pour budget ta 2020 to alhamdulillah gwamnati ya ɗauki matakai tunda tunda wuri an sa ministoci su ta su yi yawo su yi rangadi cikin jihohi su ga menene yawwa kana kuma eh, cikin wanga gyaran huska waɗanga kuɗi da aka samu kuma an keɓe miliyar goma da aka ƙara ma selil krizi alimantar cewa da cca don eh, a fuskanci wannan karancin abinci a ɗauki matakai saboda a kawo tallahi ga 'yan ƙasa saboda eh, a sauƙaƙa juyayi dalilin wannan karancin abinci abin da ya ƙara faranta muna rai shine wanga gyaran eh, huska da aka yi ma waga doka eh, luwa da finance gaskiya eh, an yi tunani mai zurhi an dibi duka fannoni inda ya kamata inda ya dace a sa waɗannan kuɗi musamman gwamnati ya ɗauki alkawalin cewa za ya biyan basu suka wannan kuma mun san babban ƙoƙari ne saboda biyan basu suka kama maido kuɗi gida ne saboda ya ka biya 'yan kasuwa da suka yi aiki suka kare kenan an ba su dama an ba su wani sabon numfashi na su kara yi ma kuma ƙasa aiki kuma kuɗi na a ƙara sa su cikin aikin ci gaban ƙasa alhamdulillahi mun gamsu haka wato kusan kowane lokaci idan aka yi maganar mata akan dubawa kamar su ne wato mafi talauci a cikin al'umma wanda ake gani kamar su ne mutane masu rauni wanda duk wani aiki ya kan musu wahala wanda kuma wato da kira ake samun wasu da suke iya taimaka ma kansu da kansu sai dai a kowane lokaci an ba su tallafi to ga wasu mata wanda suke yin kokari ganin sun hudda kansu sun hudda ma kansu su daga wuta ta wajen aikin yin wato aikin laka wanda suke yin ta da hannu domin yin tukane da kuma sauransu ga wata da karin bayani ne daga cikin wato hira da ta hada su da abokan aikin mu kasuwancin mu alhamdulillah muna daukar kaya daga can ina da yata can bubo ita ne tana yi kuma tana saye ta kara mini ta aiko mini cikin mota wallahi wannan kasuwanci kaman gado ne eh, kakata tana yi shi mamata tana shi ni ma na dauce wuri mamata kenan kamar gado ne ni na dauka din daga dala hamsin zuwa jika ashirin muna saida kowa da komi da kudin shi ne wallahi mutane suna tawowa don muna da kayan muna da kayan yara muna da na maza muna da na mata duka muna da su wallahi mutane masha Allah suna zuwa suna sai to masaloli dai wajen kawowa wata rana san abin kayan abin nan ne <laughs> suna mutuwa cikin mota da akwai wasu kiliyan kuma in sun zo ba su gane ko ka kwatanta musu ba su ganewa su dai ne abin nan matsaloli da muke to wallahi mata da suke kwana ina son su tashi su tashi su nema aiki in aikin hannu ne in zama dai ne bayi yanzu ka ce namiji kullum ya kawo ya kawo hoda ne kullum amma in kana da na kanka wallahi ka huta kenan da haka ne muka kawo karshen shirin abinda malaman da ka mataran kuda shi ni Omar Rigo na rubuta na kuma karanto nike ce muku huta lafiya sai kun gobe in Allah mai kowa mai komiyar da huta lafiya sai anjima بسم Yeah.